Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Talata, talatin ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake kyautata zato mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu. A jiya Litinin mayakan IS suka ɗauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin Palma da ke arewacin Mozambique. Tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata wanda kuma ya haddasa dubban mutane guduwa daga yankin. Dakaran Myanmar sun kashe mutane uku a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke fadin kasar biyo bayan wani mummunan tashin hankali da aka gani a ƙarshen makon da ya gabata. Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa da safiyar nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai je duban lafiyarsa a Ingila. to tun da asibitocin kasan ba aiki suke sosai ba ba kayan aiki ai dalili kenan saboda haka nan gwamnatin bata nuna muhimmancin lafiya a Najeriya ba. A jamhuriyar Nijar kuma za ku yi cewa madugun 'yan adawan kasar Muhammad Usman ya yi kira ga magoya bayansa da su ɗauri niyyar suma zanga-zangar lumana na har sai an mayar masa da galaba da ya ce ya samu a zaben kasar inda 'yan jam'iyyar da ta yi nasara kuwa suke cewa. Ita zanga-zanga ta lumana abu ce wadda doka ta amince da ita amma mun san wannan zanga-zanga da za a yi zanga-zanga ce wadda muka ganin kamar tabar makumiya ce ake sa a naɗe da hauka. Muna kuma ɗauke da shirin tsaka mai wuya, to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake kyautata zato mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu 'yan kwanaki bayan an gyara wutar sakamakon wani hari da aka kai a baya kafin karfe shida na safiyar asabar agogon yankin wutar ta dauke a maiduguri an sake lalata manyan na'urorin lantarki biyu da ke kan hanyar maiduguri zuwa da maturo a cewar kamfanin wutar lantarkin najeriya a wata sanarwa inda dai in ba wani jami'in kamfanin ya ce suna aiki akan maido da wutar ranar larabar da ta gabata ne aka maido da wutar a birnin da ke da mutum miliyan uku bayan da mayakan kungiyar iswap suka lalata na'urar wutar a ƙarshen watan janairu a cewar kamfanin dillancin labaran afp jiya litinin mayakan is suka ɗauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin palma da ke arewacin mozambique tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata wanda kuma ya sa dubban mutane guduwa daga yankin an kashe mutane da yawa a faɗan da aka yi wanda aka fara a makon da ya gabata a ƙasar da ke kudancin nahiyar afirka a cewar jami'an gwamnati a jiya litinin kungiyar ta is ta faɗa ta kafar yada labaranta ta amak cewa yanzu ita ke da iko da fama wani gari mai kimanin mutane dubu saba'in da biyar wata kafa dai bata tabbatar da wannan ikirarin ba ranar lahadi jami'an mozambique sun faɗi cewa suna faɗa da 'yan tawaye a sassa da yawa don kwato ikon wuraren Dakaran Myanmar sun kashe mutane uku a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke fadin kasar. Biyo bayan wani mummunan tashin hankali da ba a ga irinsa ba da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Fabrairu a cewar rahotanni daga Reuters da AFP. waɗanda suka shaida lamarin sun faɗawa kafafen yada labarai cewa an kashe mutane uku a yongon a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta akan masu zanga-zangar. jiya litinin masu zanga-zanga sun tattara a fadin kasar ciki har da yankin sageng inda ɗaruruwan masu makoki suka jera layi a kan tituna don jimamin wata ɗaliban makarantar aikin jinya 'yar shekara ashirin da aka harbe hallahira a ranar lahadi a lokacin da take taimakawa masu zanga-zangar da suka jikata. rahotannin sun bayyana cewa jami'an tsaron myanmar sun kashe akalla mutane 114 a ranar asabar yayin da gwamnatin kasar ta nuna karfin ikonta a ranar jinjinawa sojojin kasar ranar da ake tunawa da farkon bijirewar mamayar japan a lokacin yakin duniya na biyu a kasar To kafin Maryam ta sake dawowa da wasu ƙarin labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yau da safen nan zai kama hanyarsa zuwa Ingila domin duban lafiyarsa na shekara-shekara da yake yi. Sanarwar da babban jami'insa da yada labarai Mr. Femi Adeshina ya rataba hannu ta ce, Shugaban zai dawo a tsakiyar watan Afrilu kuma zai gana da hafsoshin tsaron ƙasa kafin ya bar ƙasar. wakilinmu umar Faruk musa ya tambayi malam garba shehu ko akwai hujjar barin najeriya shugaban ya je duban lafiyarsa a kasar waje wannan gashi shugaban muhammadu buhari ai ba sabon abu bane saboda dama tun dai kafin ya shigo ofis abin nan kuma ana magana wajen a wajen shekara talatin a baya duk shekara yakan je ya sadu da likitocinsa a ingila su duba shi da wani abu su ba shi shawara in ba wani abu su ce masa adako ba wani sabon akan kuma duk wanda yake lura da abun da yake kaiwa da komowa a ya san cewa tun da ya shiga mulki duk shekara yana zuwa bambanci a wannan karon wannan illa ta eh, annobar corona da ta zo ta hana tafiye-tafiye yanzu an shafa shekara wajen ɗaya da rabi bai tafiyan nan ba wanda ya nuna cewa ma kamar ma ma ka'ida ce tsakaninsu da likitoci an samu ya yi sabani kan ka'ida amma wannan larura ce ta dawo amma ba wani sabon abu wani wannan. to ne mataki za a ɗauka wa 'yan ƙasa a nuna musu lalle gwamnati da gaske take magana taimakawa wurin samar da kiwon lafiya mai inganci idan shugabanni ba su tsayawa duba lafiyarsu a cikin ƙasa. A ah, wannan ai a ƙasa za a gani a ƙasa ake a me ake yi dangane da kyautata asibitoci a irin dambun kuɗi da ake warewa a wajen kasafin kuɗi eh, a kasafin kuɗi duk shekara a don a bunƙasa asibitoci da kuma kiwon lafiyar jama'a har ta yanzu ko ita kanta wannan annobar corona da ta zo ashe gwamnatin najeriya ba yabo ta samu hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya satin nan da ya wuce ministan harkokin waje na indiya yake bada cewa najeriya alasan barka akan irin matakai da kuma mu kula da ake wa al'umma na ƙasa a akan sha'anin corona din saboda haka gwamnati tana kulawa malam garba shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a waje da na tuntuɓi dr abu yazid wani ƙwararren likita kuma mai shari kan al'amuran kiwon lafiya domin in ji ko wannan matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka ya yi daidai ko idan aka yi la'akari da halin da kiwon lafiya yake ciki a cikin najeriya to tun da asibitocin kasan ba aiki suke sosai ba ba kayan aiki ai dalili kenan saboda haka nan gwamnatin bata nuna muhimmancin lafiya a Najeriya ba gwamnatin Najeriya saboda haka nan shi ta ake zuwa can idan ba haka ba ba irin likitocin da bamu da zuwa wannan kasa wanda za su yi abin da ya kamata amma babu kayan aiki saboda haka nan asibitocin ga su nan dai consulting clinic kafin ma ya zama shugaban kasa a yana zuwa ana duba lafiyarsa ingila don me yanzu abun zai zama daban to ya kamata ne ai idan ana so a ayi abin da ya kamata ya zama cewa an nuna wa mutane muhimmancin yadda harkar lafiya take tafiya a ƙasa saboda haka nan kowane ne wanda yake shugabanci idan da baya shugabanci ya iya zuwa shi kadai da kudin shi na aljihun shi to babu laifi amma yanzu idan kana gwamnati kamar a ce makarantu ne za ga manyan nan gabaki ɗaya sun ɗibi yayansu sun tura su waje yayan talakawa ne su ne suke zaune a makarantun gwamnati wanda abubuwa ba sa tafiya da ya kamata kullum ana cikin strike na asu da sauransu abin da ke faruwa kenan kullum duk matsala yanzu tun da an dauke maka nauyi na wahalar da kudinka ko ko amfani da kudinka ka je asibiti a da yanzu kuma ga kudin gwamnati nan saboda haka nan sai mutane su ci gaba da irin waɗannan abu a maimakon su nuna cewa su ma suna da kishin kasan su dan ma sun ce suna da kishin kasan su ka babu kayan aiki a asibiti ai akwai matsala kwarai da gaske Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya. Malam Garba Shehu kenan a hirarsa da Umar Faruk Musa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da ƙarin labaran duniya kashi da biyu. Wani binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da China game da asalin annobar COVID-19 ya ce ɗaukar cutar daga jemagu zuwa biladama ta hanyar wata dabbar ta yiwu abin da ya faru kenan amma da wuya idan daga wata cibiyar gwaje-gwaje cutar ta samu asali a cewar wata takardar rahoton binciken da kamfanin dillancin labaran ap ya samu binciken da bai ba da sabbin bayanai ba akan yadda cutar ta bullo kuma har yanzu akwai tambayoyi da yawa da ba a ba da amsarsu ba amma rahoton ya ba da ƙarin bayani akan tunanin da ya sa masu binciken yanke shawarwari a rahoton. Tawagar kwararren ta kudura aniyar zurfafa bincike a kowane bangaren rahoton, amma banda batun yiwuwar asalin cutar daga wata cibiyar gwaje-gwaje, wani tunani wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kawo. Rahoton ya kuma ce babu tabbas akan rawar da wata kasuwar sai da kayan ruwa ta taka a asalin cutar, inda aka fara samun mutanen farko da suka kamu da cutar. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci. ya ce zai so ya ga bayanan da aka tattara wajen hada rahoton kafin ya tabbatar da sahihancinsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin da ya ba da izinin samar da ƙarin damar tsallaka iyaka don kai agajin jin kai a Siriya, inda kiyasin mutum miliyan sha uku da ɗigo hudu ke buƙatar taimako. Kwamitin ya fuskanci ƙalubale da yawa masu sarƙaƙiya. wannan baya ɗaya daga cikinsu abinda blinken ya faɗawa mambobin kwamitin kenan rayuwar mutane a siriya ta ta'allaka ne akan samun agajin gaggawa ya kamata mu yi duk abin da ya dace mu samar da hanyoyin kai masa agajin a buɗe hanyoyi ba a rufe su ba amurka ita ke shugabantar kwamitin sulhun a wannan watan kuma blinken shine wanda ya jagoranci tattaunawar wata wadda aka yi akan yanayin ayyukan jin kai a siriya kasar da sama da shekara goma kenan ana yakin basasa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. a jamhuriyar Nijar yayin da ake shirin rantsar da Bazoum Muhammad a ranar biyu ga watan Afrilu a matsayin wanda zai gaji shugaba Isufu Muhammad mai barin gado. Dan takarar jam'iyyar adawa RDR canji Muhammad Usman ya yi kiran magoya bayansa da su ɗauri aniyar soma zanga-zangar lumana daga yau talata talatin ga watan Maris har sai an mayar masa da galaba da ya ce ya samu a zaɓen ranar 22 ga watan Fabrairu da ya gabata. to sai dai magoya bayan jam'iyya mai mulki sun ce batun zaben ya wuce a wurin su wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman mani barma ya aiko mana da karin bayani a taron manema labaran da ya kira a gidansa a karo na biyu cikin mako guda alhaji muhammad usman ya sake jaddada matsayinsa na wanda ya lashe zaben da ya gabata domin a cewarsa alkalaman da ya tattaro daga sassan kasa sun tabbatar masa da cewa shi ya yi kaye a fafatawarsu da bazu muhammad saboda haka ba zai yarda a yi masa kwacen kur'u ba mafari kenan ya umarci magoya bayansa su fito kan tituna don gudanar da zanga-zangar lumana daga yau talata talatin ga watan maris har sai an mayar masa abin da ya kira galabar da ya samu a zaben 21 ga watan fabrairu ces manifestations seront poursuivies sans arrêt jusqu'à la reconnaissance des vrais résultats sortis des urnes consacrant la victoire du changement a yanzu haka wasu mukarraban jam'iyyun kawancen adawa irin su tsohon firaminista hama amadu na can kulle a kurkuku saboda zargin su da hannu a tarzomar da aka fuskanta a biranen yamai da zandar a washe garin fitar da sakamakon wucin gadi na zagaye na biyu na zaben shugaban kasa dan takarar na 'yan adawa ya buƙaci a gaggauta sakin waɗannan 'yan siyasa domin a cewarsa an kama su ne ba tare da aikata laifin komai ba. Jusqu'à la libération sans condition de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus et particulièrement celle de l'autorité morale moderne FA Lumana Africa, M. Hama Amadou, da yake mai da martani akan waɗannan korafe-korafe kakakin jam'iyyar pnds mai mulki alhashi asmanu muhammadu ya danganta abin da kame-kame irin na wanda ya rasa tudun dafawa yana mai cewa batun zaɓe wata magana ce da tuni aka barta a baya ita zanga-zanga ta lumana abu ce wadda doka ta amince da ita amma mun san wannan zanga-zanga da za a yi zanga-zanga ce wadda muka ganin kamar tabar makumiya ce ake sa a naɗe da hauka shi da kanshi muhammad usman ya san ya sha ƙasa ai duniya gaba ɗaya ta yi shaida da cewa zaɓuɓɓukan wannan an yi su tsakani da allah kuma bakin alƙalami ya bushe ban gabatar yadda za a yi wannan zaɓe ya sake tun da tsakani da allah aka yi shi a ranar biyu ga watan afrilun da ke tafa ne ake sa ran rantsar da bazin muhammad domin soma wa'adin mulki na shekaru biyar kamar yadda kotun tsarin mulkin kasa ta sanar wani mashawarci a fadar shugaban kasar nishar sanusi tambari jaku a yayin bikin gidauniyar da shugaba isu muhammadu mai barin gado ke shirin kafawa ya gargaɗe shi ya sallami dukkan fursunonin siyasar da ke tsare a gidan yari irin su tsohon firaminista hamma amadu domin a cewarsa yin hakan wani mataki ne da zai wanke shi daga dukkan wasu zarge-zarge marasa marasa tushe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilowatts 1,500 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. Sunana Alhaji Murtala Sani Shinkafi. Sha'anin tsaro ga wannan lokaci ya bambanta bisa ga wancan lokaci na baya domin wancan lokaci kasuwannin mu duka rurrufe suke hanyar muwa baka isa idan aka ce yanzu karfe biyu da rabi na rana ba ka baro gusau ka ce za ka zo shinkafa ka isa ba amma yanzu gaskiya karfe shida na yamma karfe bakwai takwas karfe goma har abin da ya kai sha biyu ma za ka samu suna cewa jami'an tsaron mu suna dan kokari kuma wannan dan shiri da aka yi na sasanci gwargwado ya hida ana cikin wani hali amma mu muna da sauki. Suna na hajiya kula an kai. Talaka buɗatai aka. Idan baka kyautata ma talaka ba kar ka yi tunanin za ka nemi talaka. Alkawalin nan za a kula da mu za a kula da lahiyar mu sannan tsaron mu shi a tsaron in muna tsare muna gidajen mu. Kaga lahiya lau shi Kadi ba yanzu ba mu da ikon noma wallahi ina da babban gonar da aka buhu ɗari na masara eh. buhu saba'in na wake na rance da allah yau shekara ta biyu marbar ban nome ta ba. jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shirin furna tsaka mai wuya wanda yau zai shiga jihar zamfara ne jihar da take ta fama da sace-sacen mutane musamman 'yan makaranta a kwanakin nan da muka fito to abin tambaya shine me yasa ta jihar zamfara nan kam take sauran gaba wajen fuskantar wannan matsala din ya magana zargin da aka dade ana yi na cewa akwai alaka tsakanin wasu shugabannin jihar musamman sarakunan gargajiya da su masu sace-sacen nan kuma cece kucin da ke ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin da ke ci yanzu da wacce ta gabata inda kowace take dora wa ɗaya laifin cewa laifinta ne aka shiga halin da aka shiga yana da wani hujja bayansa sannan shi gwamna mai ci yanzu ya ce shi ya san kosuwa suke wato cin da wannan ta'asa amma an san kosuwa ne ne din to ya faɗe su idan bai faɗe su ba kila za mu ji a cin wannan shiri na farko da za mu fara kawo muku na muhawara ta musamman da wakilin mu sani malumfashi shirya mana a tsakanin rigan 'yan siyasa guda biyu na jihar zamfara din wanda ba ta da bata lokaci ba zan ba sanin ya gabatar muku da su sani bismillah to akwai honorable aliyu abubakar mc tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafe a nan jihar zamfara a karkashin jam'iyyar uh, apc sai kuma honorable sani abdullahi shinkafi wanda yake kili ne a kwamitin tsaro a nan jihar zamfara jama'a barkanku da zuwa barka kare um, wannan al'amari ba sai mun yi dogon bayani ba da an yi batun tsaro a Najeriya babban al'amari dama kamar yadda eh, shimfiɗa ya taho kowa ya san shi sai dai mu sare shi daga inda za mu fara mu taho baki daya. A 'yan kwanakin baya na abubuwa sun faru a jihohi da ke makotaka da zamfara har ya hada da zamfara a nan ne ma shi a mai girma gamna yake ya san masu hannu cikin matsalar rashin tsaro da kuma satar mutane a nan cikin jihar to amma fa bai ci gaba da yin bayanin ko suwa ne ne ba me za ka ce game da wannan honorable sani shinkafi wannan matsala ta tsaro da ta'addabi arewacin najeriya musamman arewa maso yamma ko arewa maso yamma musamman ita jihar zamfara abu ne wanda ba yau ya faru ba wannan abu ga daddai ne da shi mai girma gwamnan jihar zamfara na yanzu dr bello muhammad matawallan maradu wannan matsala ta tsaro ta yi katutu cikin wannan jiha tun yanzu kusan shekara cikin ta shida zuwa bakwai to bisa ga haka shi gwamna ya kafa kwamitin da za a samu ƙarshen wannan matsaloli na ta'addanci da satar jama'a da kashe rayukan mutane da kona garura da sauransu wanda an yi bincike an bashi mun san duk waɗanda tun inda aka fito waɗanda suka asasa wannan matsaloli wanda ya shafi jami'an tsaro 'yan siyasa sarakuna a sarakunan bawa da masu sai da babura da dai sauransu abu ne mai tarago da yawa saboda haka kamar lokacin da ta ji shi mai girma gwamna ya magana ba magana ce kawai ya yi ba don yana mai mulki ko akwai jami'an tsaro akwai abin da ake ce ma intelligence gathering Hmm. Akwai intelligence gathering wanda eh, tattara sakamakon ah, tsaro bayanan sirri ke nan ko? Eh, bayanan sirri shi gwamna matsayin shi na shugaban majalisar tsaro na jiha ko wa'anda jami'an tsaro suna ba shi sakamako da sarakuna an san wa'anda ke aika aikan nan gwargwado kuma akwai wa'anda ake zargi saboda haka ga matsayin da muka tattara wannan bayanai ga wannan wanda yake da kusan shahi 600 da wani abu da mai girma gwamna ya aiwatar da wannan rahoto yana mai tabbata maka da 'yan siyasa da sarakuna da jami'an tsaro da sauransu duk wanda suke da hannun ciki billahi la ilaha illa da sun shiga taitayin shi Jama'a mai yasa bai aiwatar ba an kaddamar da abin da ake ce ma commission of inquiry wanda wani tsohon joji ne a tsara katsina tsohon alƙalai alƙalla na katsina shi ne chief judge to shi ne a ma na wannan panel lokacin da aka zo a kaddamar da wannan panel sai ga matsala ta wannan covid-19 duk lokacin suka ɗaga zama ba a fara zama ba idan har suka zo za su zan maybe suka kai ƙarshe za su zama to duniya za su san wa'anda suka hana zamfara zama lafiya. to bari zai ga honorable aliyu abubakar mc uh, na jam'iyyar apc um, honorable aliyu ji bayanai da kuma tambayar da na cewa um, mai girma gwamnan jihar zamfara ya ce ya san masu hannu cikin matsalar tsaro da jihar take fama da shi amma daga nan bai sake wani bayani ba kai ko me zaka ce to Haji sani na mu yan siyasa ne kuma ba ma iya yin siyasan nan sai al'ummar jihar zamfara suna zaune lafiya duk wani shugaba da yake tunanin zai iya yin shugabanci ko jagoranci na al'umma a halin da al'ummar jihar zamfara suke ciki a yanzu to kusan kamar in ce baya da tunani ko kuma baya da imani halin da al'umma suke ciki yanzu mu abin da ya kamata mu shi ne mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi abin da ya kamata domin a taimaki jihar Zamfara abin da ake nufi da shugabanci idan ka gaji shugabanci a hannun wani kada ka lalace ka tsaya kullum kana hudun ka gaji matsala kaza da kaza an baka shugabancin nan ne domin ana ma kyakkyawan zaton kana iya maganin matsala to ka aje maganar zarge-zarge ka tunkari abin da ke gabanka maganar da abdullahi shinkafi ya yi yau shekara ɗaya da kafa wannan kwamiti karkashin jagorancin tsohon sufeto janar na 'yan sandan najeriya shi abdullahi shinkafin nan da ke magana yanzu memba ne a wannan kwamiti ni da kake magana da ni yanzu ina cikin waɗanda kwamitin nan suka gayyata na gurfana a gaban kwamitin nan muka tattauna da su kuma daga cikin tattaunawa da muka yi da su na fahimci cewa manufa kafa kwamitin daban da kuma ake nufi a yi daban amma cikin iyawan Allah saboda da su dukansu membobin kwamitin da shi kan shi wanda ya kafa kwamitin mai girma gwamna duka a wannan lokaci ba su ma fahimci halin da jihar zamfara take ciki ba ba su kuma fahimci menene wannan matsalar ya take to amma alhamdulillah a matsayinmu na 'yan jam'iyyar adawa wanda ake tunanin cewa ana son a yi amfani da wannan matsala ta tsaro domin a ci mutunci ko zarafin 'yan adawa muka je cikin gidan gwamnati muka gabata gaban kwamitin da muka ba da shaida kwamitin nan ya yawo ƙananan hukumomi goma sha hudu a cikin jihar zamfara ya gana da sarakuna ya gana da malamai kuma ya haɗa rahotonsa ya kawo mai girma gwamna yau tsawon shekara guda to sai ka tambaye su idan har da gaske ake yi ana son a yi maganin matsalar nan kuma har an gano cewa akwai wasu mutane ɗaiɗaikun al'umma da suke taimaka ma 'yan bindigar nan wani allah ɗan siyasa ne ko jami'in 'yan sanda ko jami'in soja to abin da ya kamata a fito fili a yi ma al'ummar jihar zamfara bayani na abin da rahoton nan ya kusa sannan kuma mai girma gwamna ya gaggauta aiwatar da wannan rahoto ta hanyar da ya dace a kan doka da uda kada ka mance idan sun san dama ba za su iya aiwatar da irin wannan rahoto ba to babu dalilin da zai sa a kashe makudan nerorin miliyon nerori a kan membobin kwamitin nan kuma membobin kwamitin nan su ɓata lokacin su yi wannan aiki a ce yau tsawon shekara ɗaya babu wani bayani da aka ma al'ummar jihar zamfara wanda zai sa su gamsu cewa lallai mai girma gwamna da gaske yake yi yana son ya maganin wannan matsalar amma ka ji da ƙarshe hmm. ce an mai da wannan rahoton wannan kwamiti zuwa ga commission of inquiry to yanzu a ganin ka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a nan zamfara kuma ina so kafa hujja wa kwara. na'am wannan matsalar tsaro a matsayinmu na musulmai masu imani na farko za mu ta'allaka ta da cewa wata masiba ce Allah ta'ala ya saukan mana kuma a matsayinmu na musulmai duk lokacin da masiba ta sauka to sai mu koma ma Allah subhanahu wata'ala hakikanin koma mu gyara taron mu da Allah mu gyara taron mu da yan uwa da makwabta mu gyara taron mu da al'umma a cikin shugabancin da ake yi ma al'umma ya zama da akwai adalci na biyu idan aka samu jinsin al'umma da suke aikata wannan ne to a aikata musu hukunci kamar yadda suka aikata tambayar da na yi wa malam ah, honorable aliyu ita ce zan yi maka wato cewa a ganin ka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a zamfara kuma ina son duk abin da za ka bada ka bada wata hujja kwarara da za su mara abin da ka faɗi baya kamar yadda na yi bayani a Sani, ah. matsalolin tsaro ne kamar yadda na yi tambihi da farko ba gwamna mai ci yanzu a saka su ba. Shi Honorable Ali MC akwai wani gari a cikin Kizara a cikin rama hukumar mun duka ta kace inda ke mun. Akwai rana guda da aka kashe mutum tamanin da shida suna sala asuba in gari. kuma lokacin na kama na karama hukumar mun duka Akwai rana guda da aka zo a kashe mutane bawa ganga dan jibga hukuncin kalgo yan waren da suka cikin inda yake ba ce chairman na karamar kuma mulki na fati akwai ranar da aka zo aka shiga cikin garin fati aka yi atakin a aka ce wasu rassarki wurin nan san wanda ah, bandi matsalar tsaro wanda ya so ya asasa ta ko allaka ta da matawalle to bai ma kai ne adalci ko mai gwamnatin jihar Zamfara adalci bai ma al'umma jihar Zamfara adalci ba kuma bai sa tsoron Allah cikin al'amarin shi ba maganar matsalar tsaro ba maganar siyasa ba ce ba maganar addini ba ba maganar ban wani bangare ba ne maganar tsaro idan ta zo ya kamata duk wani bambance-bambance a aje a zo a ceci al'umma. a gaishe ku malamai to malaman ba su karba ainihin tambayar da shi sani ya musu ba game da ko suwaye bayan wannan rashin tsaron na zamfara watakila a shiri na gaba za su bayyana mana. Sannan shin gwamnatin jihar zamfara tana biyan kuɗin diya ko kuɗin fansa ga mutane da suke satar yara 'yan makaranta da sauransu sai a dakaci shiri mai zuwa domin jin wannan bayanai din yanzu kan madadin su bakin namu aliyu abubakar mk da kuma sani abdullahi shinkafi da kuma musamman shi wanda ya shirya wannan muhawara sani murfashi da grace alheri abdu da ta haɗa mana shirin ne ne aliyu mustapha sokoto a washington da a gaida malamai yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake tunanin mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu 'yan kwanaki bayan an gyara wutar sakamakon wani hari da suka kai a baya. A jiya Litinin mayakan IS suka ɗauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin Palma da ke arewacin Mozambique. Tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata wanda kuma ya haddasa dubban mutane guduwa daga yankin. Dakarun Myanmar sun kashe mutane uku a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke faɗin ƙasar. biyo bayan wani mummunan tashin hankali da ba a ga irinsa ba da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan fabrairu a cewar rahotanni daga reuters da afp masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da ciba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a kasance da muryar amurka an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan salamu alaikum